nous avons constaté en fait que mun lura cewa birnin agadarsa na fama da matsaloli da dama da ke da nasaba da rashin tsaro a da yaushe za ku ji akwai sace-sace fashi da makami fyaɗe a cikin lunguna da motoci da abin da ke biyo baya akwai wata matsala mai muhimmanci sosai ita ce batun shan mayagun kwayoyi kuma dukkan waɗannan abubuwa na lalata gaskiya zaman lafiya jama'a a birnin agadas dalilin kenan da ƙungiyar matasa da ci gaba mai karko ta hanyar shugabanta aka tsara wannan shiri domin ganin matasa maimakon yin amfani da yanar gizo ga yin shirme su yi amfani da wannan hanya domin kawo gudunmuwarsu cikin wannan gwagwarmaya ta ceton kai wato zaman lafiya domin muna buƙatar zaman lafiya cikin gundumar mu domin ingiza wani ci gaba na gaske. Wane ne suka yi zama masu rauni? Nous avons constaté que ces jeunes-là. Mun lura cewa waɗannan matasa ba su da wata abkibla, ba su da aiki, dalilin rufe jado wurin da ake haƙar zinari, rufe imuraren da sauran ayyuka kamar bakuncin haure da ke shan matsin lamba da yasa yau masu ruwa da tsaki da dama suke cikin rudani. Yaya za ku yi don a samu a dama da waɗannan matasa a rage matsalar rashin kwanciyar hankalin? Cette insécurité, comment nous pouvons la réduire Wannan rashin tsaro ya za mu rage shi muna ganin waɗannan matasa ta hanyar yin amfani da wayoyinsu ta hanyar yanar gizo suna iya taimakawa jami'an tsaro domin ƙoƙarin kawar da wannan bala'i na rashin tsaro. Haka kuma mun lura cewa akwai wani abu na rikici yawanci tsakanin jami'an tsaro da al'ummar wurin. Idan mun kira jami'an tsaro cikin wannan zaure a yau shine na kafa wani yanayi na jituwa da hulɗa tare da al'umma. muna ganin babban abin da ya fi shafa su matasa suna wakiltar fiye da kashi saba'in cikin ɗari idan matasa sun samu wayan kai a wannan yaƙi muna ganin za a samu sakamako mai kyau sosai kuma ita ce gudunmar matasan Nijar ga ci gaba mai ƙarko.